وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديادة أريه دا تلاتين دا ترى wanda ya zo talatin ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta casa'in da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من فإنه نزله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يتبع يفسقوا بها إلا الفاسقون الله سبحانه وتعالى يبين من أتكن ونن aya ta casa'in da bakwai, casa'in da takwas, casa'in da tara a cikin suratul baqara dangane ga yadda Yahudawa suka bayyana ƙiyayyarsu a fili ƙarara ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam imamu ahmad ya rawaito hadisi da al'imamu tirmizi da al'imamun nisa'i da al'imamu tabari da al'imamu bai a cikin dala'ilin nubuwa sannan ya zo a wata hanya ɗin a ruwayan al'imamu tabari sannan asalin hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari mai lamba ta dubu uku da ɗari uku da ashirin da tara dubu uku da ɗari tara da talatin da takwas dubu hudu da ɗari hudu da tamanin da al'imamun nasa'i a cikin tafsir da imamu ahmad da al'imamu al da ibn manda a cikin tauhid da autarwa ta al'imamu al-baihaqi a cikin dala'ilin nubuwa daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Labarin shigowan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin Madina ya ishe wani babban malamin Yahudawa kafin ya musulunta masanin attaura wanda ake kiransa Abdullahi bin Salam. sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, zan maka tambayoyi guda uku babu wanda ya san amsarsu sai annabi menene farko daga cikin alamomin tashin alkiyama menene farko abincin da ‘yan aljanna za su ci sannan yaya ake yi ɗa ya karkata a wajen kalarsa da halayensa da halittarsa zuwa ga ɓangaren babansa ko kuma ya ake yi ɗa ya karkata a kamanninsa ko halayensa ko ɗabi'o'insa zuwa ga dangin babarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jibrilu ya bani labarinsu yanzu yanzu sai abdullahi ɗan salam ya ce za ka aduwul yahud minal mala'ika kaga ko jibrilu a cikin mala'iku babu wanda Yahudawa suke ƙi irin mala'ika Jibrilu, to me ya musu ne? Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Dangane ga alamomin tashin alkiyama, wata wuta ce za ta taso ta tattaro mutane daga gabas siyo yamma. Ice dangane kuma da farkon abincin da ‘yan aljanna za su ci’ wata hanta ce ta wani ƙaton kifi dangane ga kamanceceniyar ɗakuwa idan ruwan namiji ya ɗaukaka ko ya rigaya a kan ruwan mace sai kamanceceniya ta karkata zuwa ga ɓangaren uba <clears throat> haka idan ruwan ɓangaren mace shi ya fi karkata ko ya rigaya ko ya ɗaukaka a kan na namiji sai ya ta koma ɓangaren uwa sai abdullahi bin salam ya ce na shaida na yadda kai manzon Allah ne sai ce ya rasulallah yahudawa mutane ne masu ƙage masu sharri masu ɓata wa mutum suna idan sun san na musulunta kafin ka tambaye su game da ni to za su iya min sharri su ce dalilin da ya sa na musulunta wani abun kunya na yi ko wani abu na yi na sharri da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyato Yahudawa Ya ce ku zo ina so mu gana shi Abdullahi bin Salam sai ya samu wani ɗaki ya shiga ta bayan ƙyaure yana jin tattaunawarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan Yahudawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su menene matsayin abdullahi ɗan salam a cikinku suka ce wannan katafaren shehinmu ne ɗan shehinmu ne mafi saninmu ne kuma ɗan mafi saninmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce to ku bani labari idan ya musulunta fa suka ce Allah ya tsare shi Allah ya kiyaye shi ya musulunta Allah ya kiyaye sai Abdullahi bin Salam ya fito Abdullahi dan Salam ya fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da suka ja ka sai suka ce sharruna wa bunu sharrina wa waqa'u fihi suka ce kaji ba wannan shine sharrinmu kuma dan mafi sharrinmu kuma lalatacenmu, ɗan mu sai manzo Allah ya ce kaji ba na gaya maka ka fara sanin shaida ta kafin na musulunta kuma kaji shaidar da suka canza bayan na bayyana na musulunta to wannan yasa kenan yahudu suna da aƙida ta ƙin mala'ika jibrilu to laifin mai mala'ika jibrilu ya musu shi fa jibrilu ɗan aike ne wai shi yake kawo shi yake shi yake ba qur'ani ya kawo wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wai laifin jibrilu shi ake ba doka ya kawo shine laifinsa to wanda ya ga laifin jibrilu ai ya ga laifin Allah ne wanda ya ga laifin ɗan sako ko ɗan aike ai Allah ya ga laifi amma sai suka fake cewa wai jibrilu ba shi da wani aiki sai dai a ce je ka halakar da wani je ka kai doka je ka kai umarni don haka sai suka ɗauki ƙiyayya suka ɗora masa alhalin jibrilu ba shi da ikon ƙari ko ragi abin da Allah ya ce a yi jibrilu amintacce ne muta'in samma amin shi amintacce ne abinda Allah ya ce ya kawo shi zai kawo shine Allah ta'ala ya ce man kana aduwan li ƙul man kana aduwan li ka ce duk wanda ya zamo maƙiyi ga jibrila alaihi salam fa innahu cewa shi jibrilu nazzalahu ala qalbika Shi ne ya sassaukar da wannan ƙur'ani ala ƙalbika haifi fi a cikin zuciyarka bi izinillah da izinin Allah ashe jibril ba shi da laifi duk abin da aka ce ya kawo ɗan saƙo ne musaddiqan lima baina yadayhi mai gaskatawa da abin da ke gaba gare shi ko abin da yake bayansa wa hudan kuma shiriya ne wa bushra kuma bushara ne da farin ciki lil mu'minina ga mu'minai man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance maƙiyi ga Allah wa mala'ikatihi kuma maƙiyi ga mala'ikun Allah wa rusulihi maƙiyi ga manzannin Allah wa Jibrila ya zamo maƙiyi ga mala'ika Jibril wa Mikala ya zamo maƙiyi ga mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin haƙiƙa Allah ta'ala maƙiyi ne ga kafirai Allah baya son wanda ba sa son mala'ikunsa da annabawansa daga cikin mala'ikun jibrila da mika'ila Allah ta'ala ce laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat haƙiƙa mun saukar zuwa gare ka ayoyi bayyanannu wa ma yakfuru biha babu mai kafircewa da su illal fasiquna sai fasikai waɗanda suke fita daga da'a wannan shine saƙon da wannan aya take ɗauke da shi haka nan ya zo a wata ruwaya ɗin daga abdullahi ɗan abbas ya ce a aqbalatil yahudu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun fuskanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce manya a cika minal mala'ikati wai a cikin mala'iku wane ne yake kawo maka wahayi ƙala sai manzan Allah ce jibrilu faƙalu za ka yanzu bil harbi wal ka kaji ba da ba jibrilu bane da mun yadda wai da ba jibrilu ne yake kawo wahayi ba da sun karɓa amma jibrilu din da ka ji yaƙi to shi yake saukawa da shi za ka aduna wannan maƙiyinmu ne fanazalat hazihi al-ayatu wallati taliha shine wannan aya ta sauka da wacce take binta a baya hadisi ne hasnun imamu ahmad ya rawaito shi da turmuzi da imamun nasa'i a cikin ishratun nisa da imamu dabari da baihaqi a cikin dalailun nubuwa haka wannan ya nuna mana ƙiyayyar da yahudawa suka ƙulla da jibrilu ba ƙiyayya ba ce saboda jibrilin ba ƙiyayya suke so su nuna wa Allah da rashin bin dokarsa sai suka fake da ɗan saƙo shi ɗan saƙo baya laifi tunda bai da iko ya ƙara ko ya rage Allah ne ya bashi ya ce ya kawo in kana jin haushinsa Allah kuma shi ya raba wa mala'ikun nan aiki jibrilu aka jingina masa wahayi kawo wahayi mika'ilu aka jingina masa abin da ya shafi ruwa da arziki sai suka ce to kaji mala'ikan mala'ikanmu mika'ilu mu dai mika'ilu shine mala'ikan mu saboda shi harka arziki da harka ruwa da harka samu da wadata shi wannan bangaren aka jingina to shi muke so israfil shi kuma aikinsa ɗaya ne tak Shi ne ya riga ya kafa kafan a cikin bakinsa ya ja numfashi ya tsaya jira yake Allah ya ce busa fa idza nafika fi suri nafkhatan wahida shi aikinsa ya busa wa nufika fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya faɗi ya suma idan yayi busa ta farko summa nufika fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun in ya sake busawa kuma sai a tashi aiki biyu zai yi shi ya busa a mutu ya busa a tashi amma duk da izinin Allah to yanzu haka yayi haka da kafan ba mu san wani kala ne kafan ba amma dai ya riga manzo Allah ya ce bakinsa ya shiga ciki ya ja numfashi ya tsaya haka haka yake duk shekarun nan shi ba gajiya zai bai Sabbi al-laila wan nahara la yafturun me yake jira umarni abusa yanzu duk wannan karkashin kahon muke ta wannan harkokin mu ba ruwan mu to ice dan haka aikin mika'ilu raban arziki aikin israfilu busa kaho a mutu busa kaho a tashi aikin jibrilu kawo wahayi wannan Allah ne ya raba musu wannan aikin kamar yadda aikin maliku shine ne tsaron wuta wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithuna za su kira ya maliku ka roƙa mana Allah ya kashe mu yace ba za a roƙi Allah ya kashe ku ba dindindin za ku rauna a cikin wuta kaji shi aikinsa maliku tsaron wuta annabi ya gan shi ya ce kai duk wani abin tsoro ya haɗu a tare da shi duk wani abin tsoro sai da aka ce masa ma wannan fa muhammadu ne kai masa sallama ne ya ce assalamu alaikum ba wasa to akwai kuma mala'ikan da shi kuma maganan mutuwa ce aka jingina masa aiki ƙul ya tawaffakum malakul mautin lazi wakila bikum hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun shi kuma da ajali yayi sai Allah ya ce da wani da wani da wani ɗebo su yau shi ka ga dalilin mutuwa ɗan kaɗan ne in ajali yayi sai a ce yanzu nan ina ma yayi kaza da ma kaza yayi saboda ajali ne yazo kawai mutuwa za yi wani yana zaune zai mutu wani yana tsaye zai mutu wani yana magana zai mutu wani yayi shiru zai mutu wani in ya shiga ba zai fito ba wani in ya fito ba zai shiga ba wani in ya tashi ba zai zauna ba wani in ya zauna ba zai tashi ba wani in ya kwanta ba zai tashi ba wani yana abin kirki wani yana abin tsiya wani yana gida wani yana nesa duk inda aka same ka ajali yayi kenan sai a ɗauka shi kuma aikinsa kenan shi yasa ba ma a ganinsa ba a sa masa sakata ba a sa masa security ba ruwansa da cc kyamara eh, ba ta ɗaukar mala'ika ita za ta daukan ma ɓarawo amma mala'ika da security da karanka da mai gadinka da katangarka da security light ɗinka da cc camera ka da manya-manyan ƙyauranka ba ruwan mala'ika da su kawai lokaci yake jira ta sama zai taho ta ƙasa ne ta ina ne ga kawai ya shigo ya fita a ce yanzu nan fa ake magana da shi amma ya mutu wannan mala'ikan shi ma Allah ne ya ɗora masa wannan aikin da aka kakka ga laifin mala'ikan mutuwa ka ce yanzu nan fa ya fara abin nan ko a bari ma ya ƙarasa to in za a ba kowa ya ƙarasa abin da yake ya ba za a mutum ba kenan innan nafsa iza a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun da haka lokaci kawai ake jira to waɗannan mala'iku Allah ta'ala ya ce ka a ga laifin su. Kasu ɓata bata wa kowa rai aikinsu kenan yasa Allah ta'ala yana da mala'iku ba a san adadin su ba daga ciki akwai waɗanda hamalatul arshi ne su takwas wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma izin samaniya. waɗannan mala'iku ne takwas su kuma maɗauka al'arshi ne sannan akwai mala'ikun da su dubu saba'in ne sau saba'in a hadisin muslim su kuma aikinsu wuta tana da linzami dubu saba'in mala'ika kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake rike shi mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in biliyan hudu da miliyan tara aikinsu kawai su rike na kanta yau kan mutane sannan akwai mala'ikun da su kuma Kullum dubu saba'in sai ta shiga albaitul ma'amur su je su ibada su wuce gobe ma dubu saba'in su wuce jibi ma dubu saba'in su wuce duk wanda suka wuce ba za su sake dawowa ba daga ina suke zuwa ina suke tafiya ba wanda ya sani sai Allah kullum fa sai mala'ika dubu saba'in ya je albaitul ma'amur ya yi ibada in suka wuce kuma suka tafi ba za su sake dawa gurin ba gobe sababbi ne jibi ma sababbi ne haka ake ta yi ba a san yaushe aka fara ba ba a san yaushe za a gama ba ba a san daga ina suke ba ba a san ina suke tafiya in sun yi ibada ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa annabi ya ce aqati sama'u sama tana rukuki wa haqqalaha anta itta annabi ya ce ta cancanci ta dinga rukuki saboda babu inda za ka sa ɗan yatsan kaface akwai mala'ika a tsaye a gurin saboda turmutsatsun mala'iku haka sama take cike fal da mala'iku shi yasa ayi faɗa da Allah ba zai yi ba har ku shirya ma kawai waɗannan mala'ikun duka yusabbihuna al-laila wa nahara la yafturun wani ce wala ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun a cikin mala'ikun nan wasu Allah ya faɗi sunansu wasu kuma Allah ya dunƙule su bai faɗi sunansu ba kawai ce mala'iku daga cikin imani da Allah akwai imani da mala'iku mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil iman sai ce al'imanu an tu'mina billahi sai ce me wa mala'ikatihi haka a cikin amanar rasulu rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabul ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabul ladzi anzala min qabl wa man billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad kun ga ashe ko ina Allah ya haɗa imani da shi sai ya ce a imani da mala'ikunsa saboda su jinsi ne da aka halicce su daga haske kwata-kwata ba sa sabo kowa nan zai iya tuna akwai sunayen mala'ikun da an faɗe su kamar misali yanzu mun faɗi jibrilu gashi a cikin alqur'ani Allah ya kama sunansa sau uku a cikin alqur'ani shi kaɗai ne mala'ikan da sunansa karara ya fito har sau uku a cikin alqur'ani ragowar duk ɗaya ɗaya ɗaya aka faɗe su kamar maliku wa dau ya maliku iya gurin kenan ya qad alaina rabbuka sau ɗaya ne haka mi kala an faɗi sunansa sau ɗaya ma jibrilu shine Allah ya ambaci sunansa ƙarara su uku sai siffofinsa ruhul qudus da Allah ta'ala ya kiransa da shi kun ga ashe mala'ika jibrilu shine babba a cikin mala'iku yana da fiffike guda ɗari shida ko da tsabar sauri da tsabar gudu ko jirgi ne aka ce yana da inji goma sha biyu mota mai kulogi ɗari ya ta yake ya girman injin ta yake to shi fiffike ɗari shida yake da shi annabi ya ce na gan shi lokacin da na je isra'i amma ya cika sama so biyu na taɓa ganinsa ya ce ya cika duk abin da zaka gani shine kawai ya cike gurin da ya bayyana da siffarsa ta jibrilin wannan mala'ika mai daraja amintacce ne Allah yake aiko shi ya kawo wahayi da ƙur'ani da attaura da zabura da injila da suhufi Ibrahim wa Musa da littattafan da aka faɗa da wanda ba faɗa ba duk shi Allah ya ba ya kawo kuma yadda aka ba shi ya kawo haka yake kawowa Allah ya masa shaida baya karawa baya ragewa baya jirkitawa amintacce ne sannan mala'ika mika'ilu kaga shi ma an faɗe shi amma israfilu ba a faɗe shi a cikin Alƙur'ani ba sai a cikin hadisi Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatira samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaqqi biiznika innaka tahdi man sha'u ila siratin mustaqim wannan addu'a manzon Allah yana karanta ta da daddare a lokacin da yake sallar ta tahajjudi ko qiyamul laili domin neman tsari daga saɓani. in an yi sabani Allah shiryar da kai zuwa ga abin da shine daidai sannan malakul mauti muna kiransa azra'ilu amma tsakani da Allah ba sunansa kenan ba domin bai tabbata a hadisi sunansa azra'ilu ba sunansa malakul mauti kamar yadda Allah ya kira shi alqur'ani qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum sannan kowannen mu nan akwai mala'ika biyu tare da shi akwai mala'ikan da yake a dama akwai mala'ikan da yake a hagu na daman shi yake rubuta ayyukan kirki don haka Allah ya ce ya dinga ninka maka goma goma goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha shi kuma na hagu ya dinga rubuta alhaki daya in kayi daya rubuta daya shi ko na dama ya dinga rubuta goma goma har zuwa ɗari shida har zuwa abin da Allah ya ga dama aikinsa kenan shi sa Allah ya ce ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid wasu na ga kamar sunan mala'ika ne raqibun atid wanda yake dama sunansa raqibun atid na haguma raqibun atid sai dai raqibun atid alal yamin raqibun atid alal shimal ko alal yasar haka kawai aikin su yake to sannan akwai kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun shine mutum zai ce alkiyama mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada komai gashi nan a rubuce abu daya wanda ka aikata ko mai kyau ko mummuna an rubuce shi faman ya'mal zarracin dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda yayi abun tsiya komai ƙanƙantarsa zai ganshi wanda ya abin kirki komai ƙanƙantarsa zai ganshi sai dai Allah ya fi kawai amma bari ba za a ce ya ɓata ba ko ba a ganshi ba ko an manta da shi ko ba a rubuta shi ba ba wannan maganar sai dai rahama Allah a goge ma amma ba dai ba a san da shi ba ko ko ba a rubuta shi ba waɗannan su kuma aikinsu kenan sannan akwai masu aikin tambaya a kabari munkar da nakir su kuma sai ka mutu aikinsu yake fara dutinsu baya fara sai ka mutu sai su zo kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka idan amsa ta fito daidai sai kai ango kamar kai bacci irin na sabon ango a ɗakin sabuwa amarya idan kuwa wannan tauhidin bai zo ba man rabbuka kace ha ha ha wa نبيك nabiyuka ha ha ha wa ma ها ha ha ha wa هذا الرجل ها ها ها rajul ha to wannan munafiki kenan da kafiri ba za su iya ba da amsa ba kun ga gashi dai Allah ya faɗi amsar tun a duniya wa ya fi Allah adalci zai maka tambaya ya baka amsa abinda zai tambaye ka a kabari ya gaya maka dan ka rike tambayoyi bakwai ne uku a cikin kabari hudu a gaban Allah sai aka gaya maka su don ka shirya a kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka a gaban Allah kuma la tazulu kadama abdin hatta yus'ala an arba'in an ilmihi fi ma'amila bi wa an malihi ai naktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu Allah zai tambaye ka tambayoyi guda hudu a gabansa ya kayi karatu tambaya ta farko kayi to kayi aiki da shi in ba kai ba to matsalar daban in kuma kayi ba kai aiki ba matsalar kuma daban sannan za a tambaye ka ya kai ka samu kuɗi ta yaya ka tara kuɗi ko bayan sun taru ta yaya ka kashe su wani ya tara su ta hanyar halal ya kashe su ta hanyar halal Allah ya sa muna ciki wani ya tara su ta hanyar haram ya kashe su ta hanyar haram Allah ya tsare mu wani ya tara su ta hanyar haram ya kashe su ta hanyar halal wani ya tara su ta hanyar halal ya kashe su ta hanyar haram wani bai ilimi ba wani kuma ya yi ilimi bai aiki da shi ba sannan za a tambaye ka ya kai ka karar da rayuwarka shekaru cikinsu akwai watanni cikinsu akwai mako-mako cikinsu akwai kwanaki cikin kwanakin akwai awanni cikin awannin akwai mintuna cikin mintuna akwai sakanni diya ka karar da su sai kawo Allah bayani jikinka mai kai ta yi da shi tun da ƙarfinka har ka tsufa me ya tsofar da kai kana me ka tsufa wa sai wa Allah wannan bayani to kaga Allah zai tambaye ka ya baka amsa dan ka shirya tauhidi ne man rabbuka tauhidi ne wa man nabiyuka tauhidi ne wa ma dinuka tauhidi ne zaka kowa an gaya maka ma cikin aikinka bayan tauhidi wanda za a fara tun a kabari cikin ayyukanka wanda zai fara hawa sikeli shine sallah idan sallah ta cika in ba ta cika ba a ce a kawo nafulfuli a cike farilla idan ba farilla ba nafulfuli ba sallah Allah ce ragowa aikin ma bana so sannan hukunci kuma wanda za a fara yi a kan kisan kai da ta'addanci shi Allah zai fara yi hukunci ina wanda ya kashe wani ba da haƙƙi ba ina wanda aka kashe ina wanda ya kashe shi ina waɗanda aka sa suka kashe shi ku fito shine hukuncin farko da za a fara ina wanda ya karya wani ina wanda ya naushi wani ina wanda ya haɗa wa wani jini da majina ina wanda ya zuba wa da wani haƙoran gaba ina wanda ya sa wuƙa ko adda ko bindiga ko takobi ko wani mai tsini ya caki wani ko ya soki wani ko ya harbi wani ko ya saru wani ko ya karya wani ko ya daki wani ko ya tasgada wani ko ya ɗauki wani ya tiƙa shi da ƙasa duk bigayar haƙƙin ko ya korfa masa mali ina suke waɗannan shine hukuncin da za a fara bisa annabi ya ce mutumin da bai zo da jinin kowa ba ranar alkiyama ya zo cikin sauƙi a ce ba mai bin ka bashi ka kashe shi ba mai binka bashi ka nakasta shi ba mai binka bashi ka naushe shi ko ka dake shi ko ka ji masa rauni wannan in baka samu wannan ba yuhkamu fi dima shi za a fara to kun ga waɗannan mala'iku ba su da laifi gaba ɗayansu aikin Allah suke yi Allah ne ya sa su dan an tambaye kamar rabbuka baka ba da amsa ba wa man nabiyuka baka ba da amsa ba wa ma dinuka baka ba da amsa ba kai ta matsewa a can ba ruwan mala'ika su da aka yi lazina amanu bil qawli sabiti fil hayati duniya wa fil akhira Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sa mu cinye waɗannan tambayoyi guda bakwai in an tambaye mu man rabbuka mu ce rabbi Allah wa man nabiyuka mu ce nabiyuna Muhammad wa ma dinuka mu ce dinunal Islam Allah ya sa mu cinye wannan jarabar shi sa Allah ta'ala ya ce man kana aduwan li jibrila wanda ya zamo makiyi ga mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika ta yace nazzalahu ala qalbika litakuna minal munzirin shi jibrilu shi aka aiko kuma ba a ce nazala ba sai aka ce nazala ma'ana shay'an fa shay'an ya dinga zuwa kaɗan kaɗan wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muqtin wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce qur'ani mun rarraba shi domin ka karanta wa mutane shi ala a ɗau lokaci ana koyar da su a hankali a hankali shi yasa kafirai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan wai me yasa Allah ba zai saukar da qur'anin gaba ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya kawai a ɗaure gaba ɗaya a miko ba Allah ce to ba haka na so ba sai an koya wa Allah yadda zai yi kai ma da ya halicce ka yana cewa kai ka ki kuma shi Allah sai ka tsara masa yadda kake so laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wani yake kuma ya yadda da littafin amma manzon da aka aiko yake so a canza masa da wani mutum da zai bada shi dan takara kun waɗancan sun ce littafin ne bai musu ba wasu kuma suka cewa annabi na bi au badilhu ulma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi su ce mun yadda Allah ne ya aiko ka amma akwai ayoyin da suka zagi iyayenmu kaɗan ciccire guraren za mu yadda ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين waye isa ya ƙara ƙwar'ani ko ya rage shi bai isa ba ba shi a duniya shi sa ce kul ma yakuni li an ubaddilahu min tilqa'in in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma din in ji annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka saukan min nake bi nana aisha ta ce da annabi zai canza wani abu da ya canza a basa wata walla domin ai mala'ika abin nan ne abdullahi bin umi maktum ne ya zo masa lokacin kuma wani ya zo shi kuma annabi yana so ya ja hankalin wancan zuwa ga musulunci sai ya kau da kai daga wannan makahon da shi ya riga ya musulunta wannan ku sabon musulmi ne ake so a jawo shi ya shigo musulunci sai annabi ya mai da hankali akan wannan sai da Allah ma ya faɗi wannan ya ce a basa wata walla an ja a a ma. ana Aisha ce da sai a canza wannan amma ba kada iko ka canza yadda aka ce ka isar haka za ka isar kun ga ashe da kafirai suke yi kawai ba sa son su ba Allah ne kun ce dalilin da sa kuka kibi saboda ba a yi shawara da ku ba wajen ɗaukan annabi da an yi shawara da ku ba wannan za a ɗauka ba kuna da 'yan takara ɗaya a ɗa'if ɗaya a makka laula nuzila hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabi wani kuma yazo yace na yadda amma a gyara a canza wani kuma yace a'a mala'ikan da yake kawo wanne ni bai mun ba wani ya ce littafin ne bai masa ba wani ya ce annabin ne bai masa ba wani ya ce a mala'ikan da ke kawo wanne bai masa ba wani ya ce a wasu dokoki ne a ciki da za a cire su da musuluncin ya masa amma ba zai yi da waɗannan dokokin ba Allah ya ce to shikenan sai kuma in bi ranku Allahu yastafi min mala'ikatu rusulan wa min nas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allahu alam haythu yaj'alu risalata Allah yana da zaɓi inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin Allah shi yake zaɓi ba zai ba wa mutane zaɓi a hannunsu yanzu ka duba ɗan wannan ɗan abin da ake na demokuraɗiyyar na jibiyar da ake rigima balle a ce takara za a yi ta annabi jama'a ne za su fidda annabi ai ba za a yi ittifaki ba kowace kabila za ta za ta gana ta kuma a kabilan ma kowane gari ta za su gana su sannan kowace local government ta ce gana ta kowane ward ta ce gana ta kowane gida ma su ce gana su kuma kowa ce gani tunda wa zai bari a bashi a baya ana takarar annabi to Allah ya ce ba a takarar annabi kawai Allah ne yake zabar annabi ya turo shi in an bi shi a shiga aljanna in an saba masa a shiga wuta da kako da kafa shikenan wanda ba zai ba bai tafi wuta to waɗannan su ne mala'ikun Allah wanda imani da su sai Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin waɗannan sufofin duk suna komawa ne kan littafin sai Allah ya ce man kana aduwan lillah wanda ya zama makiyi ga Allah to me zai sa ka ki Allah shi ya halicce ka daga babu shi ya mallake ka shi yake gudanar da kai shine rabbu al-khaliqul malikul mudabbir allazi yakhluqu wa yudabbiru wa yamlik kayansa ne shi ya halitta shi yake gudanarwa alalahul lahul khalqu wal amr ya baka ci ya baka sha ya kera ka baka aiki da gas baka aiki da fetur ba a maka caji irin cajin waya da wani yau ba zai samu damar zuwa tafsiri ba saboda ba a yi masa caji ba da yanzu wani yana nan an yi fakin ɗinsa a gidan mai saboda bai sha mai ba caji malam yau yau ban zo tafsiri ba saboda duba ne na ga tankin nawa kwata tan ne ba zai kai ni wajen tafsiri ya mai da ni ba kaga ba ka shan fetur baka shan gas baka ka aiki da cajin waya baka aiki da sola ma kawai haka Allah ya ka kawai kana aiki ba za ka gode wa Allah akan wannan ba yayi maka in ba Allah ba wa zai maka kofa guda tara a jikinka kuma kowace kofa tana da aiki kofofin dan adam inda aka da shi guri tara ne a jikinsa ga kofar ido guda biyu me yasa aka yi biyu rufa ɗaya ka ga zaka ga muhimmancin ɗayan me yasa aka kunne biyu toshe ɗaya zaka ji muhimmancin ɗayan me yasa hanci ya zama biyu me yasa baki ya zama ɗaya kuma aka yi maka kwaba kuma aka yi maka haƙora kuma aka sa masa harshe duba mamaki ga wanda za ka yi tutu kai tusa ga wanda za ka yi fitsari ƙofofi tara ne a jikin mutum ciki kuma ka shiga ciki kaga ƙashi a cikin ƙashin an zuba ɓargo aka lullafe ƙashin da jijiyoyi aka lullafe jijiyoyin da nama aka kuma rufe naman da fata kuma aka fito da wani gashi gashi a kai ka duba ɗan adam yadda yake tsurowa kamar bishiya kansa ka aske ya tsuro daga ina yake in an buɗe cikin kanka ba za a ga tilin gashi ba amma aka yi maka ƙwaryen molo sai a ga gashi ya kuma fitowa girarka gashi ne kan ka gashi ne kan leɓanka gashi ne ƙasan nan gashi ne nan ka gashi ne nan saje ne gashi a hammata a gaba a ina ne wani ma yadda kasan buzuzu haka yake duk jikinsa gashi ne amma kuma ka aske ƙara fitowa zai kuma a ciki babu malam ka shiga cikin mutum ka ga abin kallo ka ga hanta na aikinta ƙoda na aikinta saifa na aikinta zuciya na aikinta kowa yana raba aikinsa ka ga hanji malam ka ga wayarin ɗin jijiyoyi a jikin mutum ka tafi ƙwaƙwalwa malam ka ga ikon Allah ka ga capacity ɗinta wai terabyte nawa ne a cikin ƙwaƙwalwar nan ne ka aje abu shekara goma ishirin wani ɗan shekara tamanin sai ya tuno maka abin da suka suna yaro a cikin wani memori aka aje wannan abin da ba a manta shi ba kuma ba a goge wannan disk ɗin ba virus bai shiga ya ɓata wannan ba balle a yi deleting ɗinsa ko a sa antivirus a yi scanning ɗinsa mahala abin mamaki mutum to ya za ka ƙi Allah kuwa ba ka da dalilin ƙin Allah abin da ya kamata ka so Allah ka girmama Allah kai kwaɗayin rahmarsa ka ji tsoron azabarsa ka bauta masa da ikhlasi wallazina amanu ashaddu hubban lillah to sannan mai bin sa mala'ikatihi mala'iku ba dalilin da za a kisu tunda yan sako ne aiko su ake su kawo wa rusulihi da manzannin Allah manzannin Allah ba wanda ya laifi ba wanda ya wa wani laifi su allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah ya ayyuha ar-rasul min rabbika wa in lam tafa'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'timuka minan nas su yan aike ne in alayka illa al wa alaina aikinsu manzannin Allah wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai manzannin Allah guda nawa ne sunansa Abu Zarril Gifari hadisin Sheikh Albani ya inganta shi sai ya ce dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu annabawa manzanni daga cikinsu nawa ne sai ya ce ɗari uku da goma sha uku to iya nan ya tsaya to sai aka duba cikin alkur'ani aka ga annabawan da suka zo alkur'ani guda ashirin ne da biyar guda ashirin ne da biyar wasu kan ce da shida saboda Ilyas an kira salamun ala il yasin wa inna Ilyasa Ilyasa laminal salamun ala il yasin sai aka ɗauka wannan annabi ɗaya ne wa inna Ilyasa laminal mursalin salamun ala ilyasin ilyasin ilyasa sai aka ɗauke shi a matsayin ɗaya sai suka zama ashirin da biyar wannan su ne annabawan da alƙur'ani ya faɗi sunansu amma ce minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqasus alaika na farkon su shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda an faɗe shi sau hudu da sunan Muhammadu an kuma kira shi da sunan Ahmad sau ɗaya da haka sunansa ƙarara ya zo sau biyar a cikin alƙur'ani mai binsa shine annabi adam alaihi salatu wassalam an ambace shi sau ashirin da biyar a cikin surori guda tara cikin sura ɗari da goma sha hudu a cikin suna sura tara kawai annabi adam ya zo sau ashirin da biyar mai binsa shine annabi idris wanda shi sau biyu kacal allah ya ambace shi wazukur fil kitabi idris sai wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifil na uku shine ko na hudu shine annabi Nuhu wanda Allah ya ambace shi sau arba'in da uku a cikin surori ashirin da takwas walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi ne bin na biyar shine annabi hudu hud alaihi salam an ambace shi sau bakwai a cikin surori guda uku wa ila adin akhahum huda iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin na shida shine annabi salih ya zo sau tara a cikin surori hudu akwai Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha kazzabar samudul mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun na bakwai shine annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wanda ya zo sau goma sha ɗaya a cikin alkur'ani a cikin surori guda hudu wa ila madiyana akhahum shu'aiba na takwas annabi ibrahim shi ya zo da suna biyu ya zo ibrahim ya zo khalil shi yasa ba za a kira mutum khalilullahi ba sai dai a kira ka khalil amma khalilullahi gaba yake da rasulullahi kaga matsayi ne kenan ba za a kira mutum da shi ba wattakhadha Allahu Ibrahima khalila inna la takhazani khalilan kama takhaza Ibrahima khalila masu wannan kujerar daga annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabi Ibrahim ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين mai binsa shine annabi lut shi an ambaci annabi ibrahim sau 69 a cikin surori 25 shine annabi na biyu da sunansa yafi yawa bayan annabi musa sai annabi lut an ambace shi sau 27 a cikin sura 14 Allah ce wa inna lutan laminal mursalina wa inna lutan laminal mursalin mai binsa shine annabi isma'il wanda an ambace shi sau goma sha biyu a cikin alkur'ani a cikin surori guda biyar wa iziyar fa’o ibrahimul qawa'ida min albaiti wa isma'ilu sai annabi ishaqa an ambace shi sau goma sha bakwai a cikin surori goma sha biyu wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl sai annabi yaquba shi ma yana da suna biyu ana kiransa yaqub ana kiransa isra'il an ambace shi sau goma sha shida a cikin surori goma wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun mai bin sa shine annabi yusufu yusufu ba yusufu ba yusufu an ambace shi sau ashirin da bakwai amma a aya a sura uku kacal inda ya zo da yawa da yawa da yawa shine cikin suratu yusuf nan ne aka ambace shi har sau ashirin da biyar a cikin suratu yusuf sai suratu gafir an ambace shi sau ɗaya sai suratu lan'ami an ambace shi sau ɗaya mai bin sa na goma sha hudu shine annabi ayyuba sarkin hakuri an ambace shi sau hudu a sura hudu shine Allah ya ce wa ayyuba eh, izina da rabbahu rabbi la tazarni rabbi anni masaniyar yadurru izina da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin sai Allah ya ce fastajabna lahu Allahu akbar Allah sai na amsa masa da ya kira Allah sai Allah ya amsa masa kira sannan na goma sha biyar shine annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ya zo sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu wa ma tilka biyaminika ya Musa sai dan uwansa annabi haruna an ambace shi sau ashirin a cikin sura goma sha uku haruna akhi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kasira sai annabi yunusa wanda kifi ya haɗe shi wa zannuni kenan shine Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin an ambace shi sau hudu a surori hudu mai bin sa annabi dauda alaihi salatu wassalam an ambace shi sau sha shida a cikin surori tara wa dauda wa sulaimana iz yahkuman wa qatala daudu jaluta eh, ɗaya ya kashe ɗaya ko sai annabi suleiman na goma sha tara an ambace shi sau goma sha bakwai a cikin sura bakwai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai annabi iliyasa an ambace shi sau biyu sai annabi zakariya Allah ce wa zakariya wa yahaya wa Iliya kullum min salihin sai ce inna Iliya lamin al-mursalin sai al-yasa'u an ambace shi sau biyu wa isma'ila wal yasa'a sai wa zukur isma'ila wal yasa'a wa kifli guri biyu ne kadai ya zo alqur'ani sai zakariya ya zo sau bakwai a cikin surori hudu ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya to sai yahaya din kuma shine na ashirin da uku an ambace shi sau biyar a cikin surori hudu ya yahaya huzul kitaba bi da akwai annabawan da suka haifi annabawa har sau biyar annabi ibrahim ya haifi annabawa biyu annabi ishaqa da annabi isma'ila eh, annabi da annabi isma'ila annabi ishaqa ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf annabi dauda ya haifi annabi suleiman annabi zakariya ya haifi annabi yahaya to su ne annabawa ‘yan annabawa hadda annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi sai yahaya sai isa shine ne sunansa ya zo sau uku isa almasihu ibn maryam isa ashirin da biyar almasihu so sha ɗaya ibn maryam sau ashirin da uku sai kuma ilyas shine wata rakana alayhi fil salamun ala ilyasin wannan shine na karshe zulkifl kamar shine na gaba a sa sunansa sosai akwai zulkifli a nan ya daga hannu zulkifli sau biyu a cikin suratu safati an ambace shi a aya ta ɗari da talatin waɗannan su ne annabawa dole ka so su gaba ɗaya ka girmama su gaba ɗaya ka yadda da su gaba ɗaya la nufarriku Bayyana ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir fa inna allaha aduwwun lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ayatin shar'iyya Allah sako da annabi ayoyi na shari'a masu tarin yawa da mu'ujizoji masu tarin yawa sune al-ayatul kauniyya wa ma yakfuru biha ba wanda zai kafirce waɗannan ayoyi na Allah illar fasiku na sai fasikai to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu tuntube ko kuskuren harshe Allah ya yafe mana malam na yi jinyar wani dan uwana in an kawo masa taimako sai na rage wani abu a ciki haka ma in na je sayan magani sai in rike canjin to yanzu na samu kuɗi shi kuma ya rasu to malam ta wace hanya zan biya shi kuɗinsa kuma me zan yi Allah ya gafarta mu don ba na son haɗuwa da shi a gaban Allah da wannan amma Allah ya taimake ka wato kullum ina son in ga mun yi nadama domin annabi ya ce annadamu tauba annadamu tauba haka yazo a hadisi yin nadama shine hakikanin tuba domin Allah ba zai karɓi tubanka a zuciyarka baka ji zafin abin da kai bai dace ba shuruɗu taubata annadamu alama fata haka mai ahadari shi kuma ya kawo annadamu alama fata wan niyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha Allah ya taimake ka ka daina cutan mutane ka tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ka taimake mu duk abin da muke mu tuba kafin mu mutu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن walal ladina yamutuna kufa kuffar ka wannan abin da zaka ka kiyasta abin da kake jin ka cuce shi sun kai nawa sai ka dinga ragewa kaɗan kaɗan kana ba magadansa ka dinga ba wa magadansa ko da baka fito ka ce cutar su kai ba ko baban su ka cuta ba ka dinga ba su kaɗan kaɗan kana ragewa tunda dai ka tabbatar ba haƙƙin ka bane in mutum ya aike ka aka samu canji ka kawo masa canjin shine daraja annabi ya aiki wani sahabi ya samo canji 50% ya samu canji kuma ya dawo da shi annabi ya ce Allah ya maka albarka an ce ko ƙasa ya siyasa ya samu riba saboda albarka amma da ya rike canjin da ya yi asara amma da ya dawo da shi annabi ya ce je ka siyo min rago ya ba shi da ɗaya kamar dubu arba'in ya tafi ya je ya siyo shi a inda ake samun guda biyu a dubu arba'in ɗin ya taho da guda biyun sai wani ya tare shi a hanya ya ce na siyarwa ne ya ce eh nawa ya ce dubu arba'in arba'in sai mutumin ya sai ɗaya sai kawo annabi ragon ya kawo annabi kuɗin annabi ya ce ya naga kuɗi na kuma na ga rago sai ce siyo maka guda biyu ne a inda ake da arha na siyan maka da ɗaya na kawo maka ɗaya shine ka samu ribar ɗaya kuma kuɗinka sun dawo annabi ya ce Allah ya maka albarka sahabbai suka ce ko ƙasa ya siya sai ya si riba in ya ga tarin ƙasa ya ce nawa wannan ya ce kaza in ya siya sai Allah ya kawo mai so shi kuma sai a jarabce shi wannan ƙasar yake so sai kuma a yi ciniki ya ƙora ma kuɗi kuma ka biya saboda albarka so ɓoye canji da ha'inci baya kawo arziki kwata-kwata don ka ɓoye canji ko ka cinye kuɗin mutum ba zai shi yasa yanzu kake nadama saboda ba wannan kuɗin ba ne gashi Allah ya baka kuɗi yanzu kana nadamar wancan kurakuran da kai to ka gyara shi ta hanyar wancan hanyar malam ina ina tuka keke Nafif ne wasu lokutan nakan ɗauki mace ita ɗaya har in sauke ta to wannan ma zai iya lissafa shi a cikin nake na keɓanta da wadda ba muharrama ta ba eh to ai ba rufewa aka yi ba ko shi rufewa ake yi da ai abu da ake ana hango ku shi abin da ake kira keɓanta ku shiga inda ido ba zai gan ku ba kunne ba zai jiyo sautin ku ba shine keɓanta dama abin da aka hana mace ta yi in za ta fita abu bakwai ne hudu a lokacin fata uku in ta fita duk matar da ta kiyaye abu bakwan nan to ita ce almar'atu saliha na farko kar ta bayyana tsiraicinta na biyu kar ta bayyana kwalliyarta na uku kar ta bayyana ƙanshin turarenta na hudu katta dinga rangwada da muryarta in ta fita kuma katta keɓanta da maza ka kuma ta cuɗanya da maza sannan katta dinga gaisawa da maza su kenan cuɗanya shine namiji ya zauna a jikin mace mace a jikin namiji shine gauraya da cuɗanya shi kuma keɓanta su shiga inda ba mai ganin su su biyu shi ko musafaha namiji ya miko hannu su gaisa da mace a dai samu ittisal haduwa ko ta hanyar dama daga hannu ake fara daga nan sai runguma sai kiss shikenan nazaratun Samatun, fasalamun fakalamun famau'idun Falika'u. waɗannan ban an kiyaye su ba za ma a samu lalata ba su kuma Allah ya ce a kiyaye wala yubdina zinatahunna ولا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن وسنة دوكوكين da haka in dai ba wani guri kuka shiga inda ba za a ganko ba za a ce kun keɓanta ba amma na ga wasu suna yin wani labule sai su yi wani labule su sake shi to ka cire wannan labulan sai ka ɗaga shi sama a dinga gano ku malam ina hukuncin wanda ya nuna gashin kansa da gemunsa da me da baki ko da ja rini da lalle babu laifi domin shi baya ɓoye furfura amma rini da baki shi yake ɓoye furfura kuma abin da ake gudu wajen ɓoye furfura shine tadalisi yanzu wani zance za shi yana so ya nuna wa yarinya har yanzu yana nan kuma ga furfura baya baya to sai ya je a yi mata fenti in aka yi mata fenti kaga ba za ta ga furfurar ba to wannan ya zamo tajalisi amma mazhabin malikiya sun ce idan misali a filin daga ne za a yi yaƙi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba sai ya zama musulmin duk tsofaffi ne in suka mu za su kai waɗannan ai tsofaffi ne to duk furfura gare su to ya halatta su ɓoye wannan furfurar don a ɗauka da ɗan ƙwarin su ɗan yi barazana suka ce amma in ba a nan ba ba inda ya halatta kana da farin gashi ka nemo baƙi kuma ka ɓoye shi amma an ka shafa ja kaga farin kawai ka ɓoye amma an goja an san dama fari ne furfura ce ta mai da shi ja malam ina cikin rudani ni mai aikin ɗamara ne sai aka kai mu wani aiki a cikin azumin nan sai wahala ya kai mun makura ta yadda na ji ba zan kai azumi na ba sai na karya azumin to yanzu mun dawo ba ka fara za ka yi ba duk mutumin da ya ji zai mutu ya karya azumi to kawai abin da zai kwaya ɗaya zai rama domin shi ai yayi ne dan ya ceto rai mara lafiya an ce kai yayi mai tafiya an ce kai yayi balle wanda zai mutu wanda zai ci dama shine aula wannan ba karyawa kai ba saukewa kai wata ran an taɓa samun wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai sai aka ce masa duk sun jigata duk azumi suke yi sai annabi ya sa aka ɗauko masa ruwa a koko aka yi haka da shi sai da kowa ya gani sai annabi ya sha don ya ba su dama su shasha inda wadda haka ba da yawa mutane mutuwa za su to wannan wato babu laifi akwai wa'azi gobe alhamis a menene wannan bayan doma wanne ne ai ba a rubuta kawai kun ce bayan doma amma dai su sun san bayan doman masallacin ummuna hawa'u akwai masallaci mai suna ummuna hawa'u waye san shi anan waye san masallacin a ina yake wace an shiga doma daga gate din to an gane gurin kenan sai kuma ran juma'a ka garawal ina ne ka garawal na wace nan tsallake ne to azumin da wa'azin da ake na yamma yamma to guda biyun da za a yi na ran alhamis gobe kenan ko gobe ne alhamis gobe da yamma karfe hudu da rabi shine bayan doma masallacin ummu na hawa'u sai juma'a kuma kagarawal sai kuma wanda ake zuwa ana asabar da lahadi da safe asabar za a tafi dukku sai kuma lahadi za a je na faɗa hanya ɗaya ce ko ok daban-daban ne to uh, wannan asabar shine za a je dukku lahadi kuma za a je na faɗa hajiya hawa'u ta dinkawa marayun gidan marayu kayan sallah Allah ya saka mata da alheri haka kuma ta ɗinkawa wasu daga cikin marayun billiri da na bajoga kayan sallah fi sabilillah an ci su ya kai mutum ɗari da hamsin duk ta musu ɗinkin sallah wannan baiwa Allah Allah saka mata da alheri Allah ya biya mata bukatunta na duniya da na lahira yadda take faranta ma yaran nan ita ma Allah ya faranta mata duniya da lahira kuɗi dubu biyar da ɗari uku da hamsin dubu biyar da ɗari uku da hamsin daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu sahun gaba ɓangaren kudu ina ne kudu a nan ok nan ku ne ta sannu nan ba me ake ciki nan a nan ai za su taso da ƙarfinsu sai kuma 'yan gaban kyamara da 'yan bayan kyamara da 'yan gaban wancan da 'yan bayan wancan wafi fi zalika na nafasil yanzu kukun sunnanta sunnar ku kuka bude har dubu biyar da ɗari ku da hamsin Allah saka muku da alheri alhaji um, umar musulmi ko al'ummar musulmi ma'aikatan nefa ɓangaren transmission sun aiko kuɗi dubu talatin a sa'a asusun marayu da waɗanda suka musulunta a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku na alheri ya saka kuma da alheri kuma a daina ɗauke wuta kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa yana neman aikin efcc idan alheri ne Allah ya bashi idan ba alheri ba ne Allah ya canza masa da mafi alheri to shine ya aiko dubu ɗaya to yadda ka faɗa ɗin haka ne mu ma za mu yi addu'a idan da alheri Allah ya sa ka zama ma'aikacin efcc kai ta kama mutane in ko ba alheri ba ne? Allah ya baka inda kake maka canji na alheri kuɗi dubu ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alheri zani laisi guda ɗaya daga wani ɗan uwa Allah biya masa bukatunsa in ka ga namiji ya kawo laisi ina jin daga laifansa ya ɗauko bawan Allah butoci guda goma sha biyu Allah ya sa a mai da babana kan aikinsa kuma Allah ya bani miji na gari wato mace ce ta aiko butoci da za a yi alwala da su har guda goma sha biyu ta ce akwai babanta baya kan aikinsa yanzu take so a roƙa mata Allah ya mai da shi kan aikinsa ita kuma Allah ya ba ta miji na gari to Allah ya baki miji na gari Allah kuma ya sa ke mata garin ci mu roƙa miki na gari ki wahalar da shi alƙur'ani guda biyu daga hajiya inna Allah ya ji kan mahaifanta to hajiya inna Allah ji kan mahaifanki kayan mata set bakwai daga wata ‘yar uwa a mata addu'a to baiwa Allah saƙonki ya iso kuma za a isar da shi ga inda ya kamata kuma Allah saka miki da alheri alƙur'ani guda biyu daga wata ‘yar uwa Allah ya shiryan mata da ‘ya'yanta to baiwa Allah ƙur'aninki guda biyu ya iso kuma za a karanta shi sannan muna miki addu'a Allah ya shiryan miki da ‘ya'yan naki ɗari biyu daga wani ɗan uwa Allah ya shiryar da kanwarsa to mun ga ɗari biyunka ta iso kuma za a saka ta asusun marayu ko muna addu'a Allah ya shiryan maka da wannan kanwar taka riga da wando daga wani dan uwa Allah ya biya masa bukatunsa wanda ya aiko da riga da wando su ma sun iso muna fata Allah ya ya biya maka bukatunka na alkhairi da sauran masu bukatu daban-daban Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب